wannan aya daya aka yi bu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكه المهدي ومن لم يستطع منكم لكم طولا أن ينكها المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكهوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات محصنات غير مسافهات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاهشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ayar dama ta riga ta gabata amma aya ta mai ike da suna 25 ku. haɗa mata zan manatul ayatul ula wancan kenan shi ne abubuwan da ayan farko ta tattaru ta 25 amma ayatul saniya kamar yadda aka ce aya ta 25 وهي قوله تعالى ها نجيبه كيف تو اني استعاره تادوكي tunda an yi alhamdu an yi bismillahi ayya du'ayin fauka hada ya fi da insha Allah za a faɗa in za a tashi an riga an shiga ba dawowa baya jirgin sama ya tashi kwaye da rike sa bel kawai kakka faru wa mallan ya stafi minkum taulan wannan aya wa mallan ya stafi minkum taulan taulan ɗin ta kwai na haru ikhtalafa fi tahdidi ma'ana taul malamai sun yi saɓani wajen tantance fassara taulu wa arjahul aqwal annahu si'atul mal kaga wanda bai samu wadatan dukiya ba kenan ku wa man lam yastati minkum taulan wanda bai samu yalwar dukiya ba to ga abin da ya kamata saboda kanan wannan fassara a fassara taulu wadata wa alaihi to in dai akan wannan ne ai ko za ka samu fala bahu nikahul amati kwata-kwata auren ku yanga bai halatta ba illa bi ne, sai da sharuɗa guda biyu adamu si'ati fil mali rashin yalwan dukiyan da mutum zai auri'a to sai da kare a baiwa na biyu wa khawful anati tsoron zina da dai zina wanda ƴaƴansu su zama bayi illa bijtima'ihi ma daya ba zai isa mutai ya auri baiwa ba sai sun haɗu biyu na farko rashin ɗaulu rashin wadatar na biyu tsoron zina to wannan idan suka haɗu ga babu ga mutum yana tsoro ko yana iya auren baiwa wa man kana taho hurra duk wacce ta kasance ainihin ta taho hurra akwai ya ƙarƙashin wa man ta hurratun kenan ta taho? duk wanda ya take ƙarƙashin fa waton yana aure da ya amma ya ga ɗan nan ba ta ishe shi ba kuma bai da dukiyar da ya auro wata ‘yar wannan la ya juzu an yanki alaiha ama baya halatta ya auro mata ku yanga. ainihin eh, sai kishi da ita musulunci ya duba hakkin kowa sau da darajanta ta wuce ta kishi da baiwa imma dai ya haƙura wa imma wa imma li'anna al-hurrata tadfa'u la'anata anhu saboda ya za ta kawar masa da zina ai ta ishe shi ya yi maneji wani ma babu kwata-kwata وحكي الإجماع على أن من كان له أمة لا يهل له أن يتزوجها بل يطعها بملك اليمين أن حكيت إجماعي على أن من كان له أمة جت وندك دا بيوة تاشي لا يهل له أن يتزوجها بيداتي أوريتبا بل يطأها إستيقى بدا زما دا إتدى تاروا دا تبي ملك اليمين أمطعين بيوة وذلك لتعارض حق الملك عن يكرو غا حق ملكا غا حق أوري حق ملكا يا وداتر دا حق أوري مع حق الزوجيه dole ba za a ce bai wasa ba matarsa a sai dai to iyan tata kaga iyan tata ta samu ta ce ba ta mafan shi daga babu magana ce a yi mayan haƙora bai ga ta nan tare da shi in ta aihu ta zama umu walad wai za a taƙaha fa asbahat hurratan idan ya yan tata yau ta wayi gari ya ce falahu hina izin an yi ha. ka ga bisa ha. wa komai wa komai laha to wannan kenan kaga wannan an duba musulunci ya ba wa mata da bayi haƙoƙinsu yanzu sai mu koma inda muka taso biyar mun wadatu faƙada ta zammanat بيان رحمة الله آية تأشيرين دبيب تتترو عينهم لامن تتترو بيان رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين إذ رخص لمن لم يستطع نكاح الحرائر سود يعي رنغمين wa wanda ba ya da yadda zai yi auri ƴaƴaye mata ga yana tsoron zina liƙillati zati yadihi saboda ƙarancin abin da ke hannunsa Ma a khawfihi la'anata allazi huwa dararu wanda shine cutuwa fi dinihi bisina aw badanihi bi iqamati al-hadd ko yana jin tsoron jikinsa da wajen ainihin ya tsaya masa da haddi Ima ma ina jin tsoron Allah ko ina jin tsoron rayuwar sama alaihi da yake da suna da ya kamata alhaji alaihi rukhisa lahu sai ka sauƙaƙa masa mamluka ya auri baiwa wannan fa ba fata shi ba A'a, baiwa ce a anguwa, baiwar alhaji wane ko baiwar malam wane ko baiwar wane sai je ya nemi baiwar a hannun wannan mai baiwar. Shi kuma ya aura masa ita, hada-hada da ayyuka duka tana yi a gidan wannan attajiri. Sannan da daddare ta je can su kwana. fa sahe ta dawo ko eh kuna mamaki yanzu kusan matan wasu mai raba su da bautan eh, dama bai wa kasan kake aure da ita za ta je ta wani gidan hajjiya wance ta yi aiki a can da daddare ta zo ko kwana ko to in bai warwa me take yi eh shi ma haka ne za ta je ta wuni ta yi aiki a gidan alaji ko gidan hajiya a matsayin shi mai gidanta ne daga nan ta zo da daddare su kwana ito ita ma wannan kana ta kuma ta tafi tana aiki a gidan hajiya wance aiki na da ka'ida za a fara karfe bakwai kila a tashi karfe biyar to ai gidan alaji mai bayan ma ta kai an taso ta akwai bambanci bambanci ‘ya'yanka yanzu ‘ya'ya ne amma a wancan ‘ya'yan nashi ne yana da dama ma hakkinsa ne ya ɗiba ya sayar da su in suka taru ya ɗiba ya sayar da su amma ya fi zina ya fi zina akwai ɗan bambanci kama dai bambancin kaɗan ne kaɗan kuma wannan in ta yi aiki sai dai fa idan suka je suka yi aiki kuɗin namijin ne eh, ba dama yi magana mai magana sai na musamman mace ta je ta yi aiki a gidan alhaji wane ko ta yi aiki a gidan hajiya wance albashin da ake ba ta dubu ukun nan nawaye hmm? ba namijin ne ba hmm? na ta ne ke gaba maka magana amma yara yara nan ba da masu yin magana sai dai kuji to na ta ne to ai to isa tawaye ba ta sa ne aikin da za a yi masa a gida ne ta tafi ta je sai a wancan gidan shi ne a yabba kai kafa ba wa alaji ba ya ce wai na tafi ta ya za a yi zama na ta ai aiki na take ta tafi na batta sajajen gidan ya yake kuɗi kawo su a'a ka cire shari'a a ciki Eh? ban ji ba yayi eh, to sakin shari'a ba yauwa sai dai sakin shari'a ka ce amma ka ce a shari'a yau sakin shari'a ne to saboda kan ka go sakin shari'a shi ma samu kin ban yadda ba tun da sakin shari'a na ai ka fama ita wani jin shi ma bai yadda ba ai ta tashi shi ya za a yi baran kai aiki rike kudin wai ga baron ka ne aka yi da ko da shi aiki aka gama to azaba ku dai <laughs> to baron idadu ne ina ta kudin shi ne Ina da gyara a nan da gyara a ga ga ga gudan za ka samu wasu ajiya gyara ka hmm. Hmm? ina kam ne jin shi zai ciyar da shi zai sha da ita sai ya bari ya kawo ci ya kawo sha kuma ta tafi ta je ta yi aiki a wani ne nan ka bari in kife shi tukuna ya kifu a ƙwariya mhm, yi magana ta kalla yau da kanan a lokacin ka je ta yi lokacin sa ne su je ta yi aiki hmm? shi ke na ina ka ce shi ne dama a shi kawo rikicin dama an bar shari'a kasan dole a yi ta rikici hmm? a ba wala ne ba kai dai kawai wanda ka kawo akwai masara a gida abun da ta sarrafa shi za a fi hmm? a ah, ai mafi yancin da wanda suke har masu shara na akan titi akwai masara a gida a'a yanzu baka sani ba kai dai kace abinci muke fi kai ka baka sani ba tun da dai na san baka da mai aiki ya tare da kai yanzu ku bari mu ɗora dai tun da an riga an yadda ba shari'a ba ce ko to a wuce ya wuce rukhisa lahu banda wannan magana ta kare wannan magana a ina can sai da aka ce ba shari'a da dai shari'a ka gaba a shari'a ne ba a al'ada ne amma a ce ba inda matakar za sai da niyyar ka kuma ka je ka fasta to kai ne ai mu yadda za a yi mata sai ka ce masa bai halatta ba ta je ta yi wannan aiki yanzu sun da ta aure ki ta tsaya da aiki sai dan ya zama da yusu sai ga za ya a kofar gidansa za ga mai mota yana jira dala lamarin ka gaya wa hajiya ta fito mu tafi wa gane min wasu hajiya ke matsa ke wuce ga su can tsasa wuce su tafi su baki babu shari'a ne ba bi shari'a ba sannan a ce ka bi shari'a matakka tana saudiya tana wanki da guga sai kana zaune a najeriya wanki da guga ba ka je aikin hajji ka ga masu wanki da gugan nan babu wani abun zargi da aka yi amma da sassafe za ka gasa na yawo alaji na kwana lafiya kala ya gaji akwai dan wanki wanki ko guga guga a je a yi maka Mm. yanzu wannan ƴaƴan wani ne ai kaga za ka ce kai za ta ja ka da wasa da menene da sauransu in kana bukatan a durƙusa ma ta durƙusa ma ta karbi wankin ta je ta wanko ta dawo ta kawo ma daki ta kawo masa ba kai ne ba to idan ba ta ka da can aikin da take nan ba rukfatu rukisa lahu an yi tazawwajal mamluka an masa sauki ya auri barariya ko sun sai ce barariyar mata bi sharti an ta kuna mu'minatan sharadi ta zama mummuna wa an ya tazawwajaha bi idinin malikiha ya aure ta da izinin mai gidanta mamallakinta wa an yi otiyaha sadaqaha ya ba ta sadakinta wa an yi timma zalika ala mabda'il ihsani wannan abu ya cika kan ka'idan katanguwa allazi huwa sawaju ka daura aure bi shurutihi lasafa sanda an samu koma sai a duba lambancin Wa jama'u ala Annahulayyai Josuel mamluki an haɗu akan bai halarta gabara. Anya ta zawaje bai gairi idon sayi da hii. Ya aure ba da izinin mai gidan shi ba. Ta gaishe zai yi aure taraɓar da ya yin shi. Dabbawa da ya aura, kaza an ta aihu? Yaya na ne. kai allaki mutum koma abu lamarin sai koma rayuwar dabbobi bunsuru ya yi barbara daga nan ya tafi a haifi yaya a kai kasuwa wa in tazawwaja fusika zawajuhu idan aka kudura aure auren ya baci wa hal alaihi al shin ya je ya yi aure ba da izini ba aure ya yi ga shaidu ga sadaki shin a masa haddi ko ko ba za a yi masa haddi ba wannan khilafun sai a bar wa malaman fiƙi huccan su su ƙarasa hmm. wace? eh eh ba za a yi ba za a yi me shari'ansu ba ana ba su a kan shari'ansu ba me matsayinsu a shari'arsu to kaga nan ita ce za a yi yi ba da aka yi kakkamanta kafiran yahudawa da suka yi suna da annabi ya ce me a shari'arku suka ce a mu sai da yi shari'an yan banga a sa masa gawayi a sa mata gawayi a ɗora su a jaki a kewaya da su a gari ana masa kiɗa suna mai kuka yi suna cewa sun yi zina da yamma abin da annabi ce ɗaya daga cikin sabai ce ƙarya ne jefa ne a wancan shirin daga cikin masana sai ta ɗauko tauratan a ɗauko tauratan aka ɗauko tauratan aka bude aka duba sai ya ɓoye wurin sanda dama yahudu sun saba ya danne hannu sai kaga babban kasimu ba wuri ka gani ba wannan sura ake magana ba daga farkon ta ta zuwa karshe an gama ina wuri ɗaya daga cikin malamai ce ɗauke hannun ka makiyin Allah ya daga hannun sa sai ga aya a gefe shi kenan daga nan ce to ni ne farkon wanda zai fara tabbatar da dokar Allah da ka ji a gefe su ka ji aka gefe su mutuwa haka akwai arna na gidi wa'anda suke kila ba ma komai bai shige su ba amma a cikin musulmai zai wahala su daɗe tun da za a ji a dinga musu wa'azi mutataliya shi da ce ga kaddarawa tun da shari'a akwai takadiri to mu je inda muka taso can inda muka tsaya lassifa haku allazi huwa zina al'ulani zinan farari shi ake ce masa asifa المشار إليه بكلمة غير مصافحات zina معصين زنا زنا زنا أفلالي با kaga zina a farari ko masu sa tuta a kofar gidansu a ɗakinsu su ɗaga jet tuta in ya ga jet tuta to da wani a ciki in ya ga babu tuta ya faɗa kawai walal khafiya al musharu ilaihi bi kalima ba wancan na boye ba wanda aka yi isharar fa wala muttakhizati afadan ay ba musadokan abu kawai ana soyayya haka ay akhilla ka ga saurayi yana da kawa abokiyarsa suna zuwa karatu tare in yi je gida ta yan makaranta ne tare suke masu suke zuwa makaranta yaron kirki haza ma'ana qauluhu ta'ala wannan shi ne ma'anan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala menene Mallam ya yastati minkum Taula. ai kudura tumali wancan can ba an ce tumali kudura tumali an yanki hal muhsana ya auri ka katangaggiya wacce take kamammiya ai afa'ifu ko da baiwa wace? min ko min fatayati kumul mu'minati daga mai suke da suna yangin ku mummunai sa kaga ƙur'ani ya faɗi ba a ce mutum bai ce amati sai da ce fataya fatayati ai mim ama'inikum almu'minati lal kafirati banda kafira بحسب الظاهر أظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال wallahu a'lamu bi imanikum Allah kayyasan ibaninku wa qawluhu ba'dukum min ba'd fihi tatayibun lin nafsil mu'mini nan akwai daɗaɗawa kwantar da hankali garin mummuni idza tazawwaja lidarurati al'amata idan ya auri ku yanga don bukata fa innal imana azhabul fawarik ainihin bainal mu'minina domin imani ya tafi yadda bambancin tsakanin mummunai wa ƙauluhu fankihuhunna bi idni ahlihin wa atuhunna ujurahunna بالمعروف محصنات غير مصافحات أي ممونسي كأولي سد إذن إيا ينجدن سو سنن كباس سداكين سو شين أجورهن بالمعروف محصنات سنة كتنغ غوفو أكتنغي musafi hati ba su da ƙawaye fihi bayanun lishiroti allati la min ha, wanda ba makawa daga wa'annan sharuɗa wajen auren ku yanga wa kada zakarna ha nisan wa qawluhu ta'ala fa idza uhsinna idan suka katangu ai al bizawaji ta hanyar aure an diga an aurar da su wabil islami kuma sun katangu da shiga musulunci fa in ataina bi fahisha idan suka zo da wata alfasha ai zanaina fa na haddu dole ne haddi ya wajaba a kansu huwa nisfu ma alal muhsanati rabi ne akan ainihin abubuwan da ke kan ya wato ‘ya’yaye mata min al'azabi tunda ‘ya’yaye mata bulala ɗari idan ba ta taɓa aure ba in ku ta taɓa aure to bulala rikicin wani safe ke son kawo jefewa kawai maza yanayi wa jaldo saboda kana amma kun koyangi gine suna da rabi da haka kaga koyanga tana da rabi ai da wa jaldo hamsina jaldatan don ya ɗari ne wata garibu sitta ta ashirin in an tafi akan ta garibi لأن in إن wani وهي بكر saboda ya in ta zina tana budurwa ko kuma ba budurwa ba tana wacce bata taba taɓa aure ba jola domiya kaga bai wafe rabi wato gurabu sana za a kora a tafiyar da ita shekara amma rajimu wallazi huwa almau jefewa wanda shine mutuwa fa innahu la yunsafu bai da rabi bai da rabi ba dama ce a sumar da ita kada je wajen sumar da ita ta wuce lahira ta shi kai ta shi kaje kai walwala ta shi kaje kai walwala kallo ne nan kai shi ka jikai walwala tashi aka ce ka wala ka yi wa alwala sun da kwa ba zai je ka yi wa alwala in ka daura hima zai dawo na'am annahu aljaladu larrajamu wa huwa ijma'u la khilafa fihi wa qawluhu zalika liman khashiyal anaka minkum auren ku yanga ga wanda ya ji tsoron zina me na tsallaki eh fa'iza ake bidan azabi wa huwa jaldu khamsina jalda Wata gari busita ta li'anna al-hurrata in zana. ai wannan wa hiya dhikru ne ban duba ba tujladu mi'ata wa gari sa sana amma mu ma tsaya anan tun da sai mun shiga naharin wa fita a wannan zanar ta mege dalilu haddil amati dalilin haddin haddin boku yanga za a yi mata haddi kuma ga irin haddin in zanat qauluhu sallallahu alaihi sallam idza zanat amatu ahadikum falyajrid hal halhadda shi da kanshi zai masa haddi ba sa yin jakotu wai ta to shi da mu'ammar rajimu Thank eh? hmm? you. to ni me nace oh to mai bambanci ko idza zanat amatu ahadikum fal fal yuhiddu ne gaskiya ni ne ban da kai jaladu ne a zuciya fa sai na ce fal yujalita ina jin wancan hadisi haka muka dinga karanta shi da safe fal yuhidda hal hadda shi dai mata haddi ya tsayar da haddi a gare ta يعني أما الرجم والذي هو الموت فإنه لا ينصف سرعنا فليجلد وأما الرجم هذا هو نبانغ نهر أي هو نهار دفعنا آه وقال علي رضي الله عنه في خطبته بسكياني أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد كفيد هدي وكينجنكو من أحسن منهن ومن لم يحسن wacce ta katangu daga ciki tana da aure kenan da wacce ma ba ta katangu ba الحديث رواه مسلم وأديه كنا قريب توفي أما الرجم إيه؟ والذي هو الموت رجم فإنه لا ينصف فلذا آه، فهم المؤمن فهم المؤمنون ممني سكفينتي في تنصيف العذاب رب عذابنا أنه الجد bulala za a yi babu rabin rajamu da ba san adadin dutse da zai kai shi lahira ba kila ana ya samun gwani in yi sa a dutse ya kai ta lahira kaga ba magana rabi la yansa lan rajamu wa huwa ijma'un la khilafa fihi wa qawluhu azza wa jalla zalika liman khashiyata liman khashiyal anata minkum yuridu ainin ko ubihitu lakum zalika na halatta muku nan wannan maganan mutum ya aure ku yanga dalika liman kafa ala nafsihi ga wanda yake jin tsoro ya ji tsoro wa rayuwarsa a zina إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه دم وانفا وقوله تعالى وأن تصبروا وأيكو يحقوني أي على على العذوبة على العذوبية ko أكان haƙuri تكر كو أكان تزوران تكر rashin auren akwai haƙuri da su azumi da hanyoyi da ake bi na dubarun duniya da haƙuri khairun lakum shi fi alheri gare ku daga auren ku yanga ainihin min nikahil ima'i wa qawluhu azza wa jalla wallahu ghafurur rahim ay ghafurun lit-ta'ibina mai yafewa ne ga masu tuba atta ibu mina zambi kamar la zamba lahu rahimu bil mu'minina mai jin kai ne ga mummunai waliza rakhasa lahum wannan yasa sai aka sauƙaƙe masu fi nikahil ima'i su auri ku yangi inda kaufil anati وأرشدهم يكون فاكش يتدسوا إلى ما هو خير منه وهو الصبر فلله الحمد وله الملة أقوين هارون قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الهرائر سلاح البيت ‘ya'yaye gyaruwan gida ne sau da ai abin da ake zaman ya tarbiya wacce ba ta da burki ba a garin su take ba ba wane ne take ba wal ina hila kulbai ku nan halakan gida ne au qala fasadul baiti imma al hila wa imma al fasad fasawamu to shikenan wannan ya kare wannan su ne ayoyi takallam baiwa katangajiya ba za a jefe ta ba sai dai a mata bulala rabi rabin azabar mummunai eh hukuncin sa eh batun da aka ga baiwa dukiya ce kana ina ai kana nan da safe ita fa dukiya ce kan kamanta ba ha magana kullewa an yi ba kullewa saboda an duba haƙƙin wani ne kuma haƙƙin wani ba dama a danna mutum hakkinsa wa alaikum assalam wanda ya aure wannan ne gidan wanda ya auren baiwar na shi ne yi dama tana aihuwan yi wayo ya ɗauke shi zuwa gida ya fara koya masa aiki shi dai da ya auro wannan ne dole sai an kwayi ibarar shi da ya auro baya da komai ya na eh ya samu ya biya bukatansa hmm? ya fi je zina ya fi yana jin tsoron zina in an kama shi akwai haddi in ma ba a kama shi ba lahira na nan to kaga kwanda wannan da saƙon Allah kwanda wulaƙanci sai isa aka ce kar ya yi sai dai ba zai iya ba ya buga ya yi hankuri in ji ku ya yi haƙuri in abin ya faskara ya yi ya yi haƙuri ya ga ƙeto da wancan gwanda wannan hakan nan sosai Eh, wali takata a wannan mai su yana ya zama shine waliyinta baka ga a walittaka mutum kan kan karbi bangare biyu ba yana ya zama yin waliyinta sai a zo a sha a zo a yi kallon tsaurin aure shi auwa ne uwa ne ga bai wata ya'yanta ta ne waliyinta wance ya aura wa kansa ita akan miliyan ashirin kuma ya ba ta sha biyar saura biyar sai kenan ya yi haka hmm. shi ne shi ne tun da ai dukiyarsa fashe ba shi aka na kafa ba shi aka na kafa wa dukiya tun da kaga mai aure ko sai yadda ita za a yi kudinta ya yi kafa tunda an kai ta kafa za ke yi gaskiya ne aka kalle ta ta kai wurin kyauce amma fa tana da miji tana da miji a cikin garin nan ne ba ne fa yake ba eh, farashin ta yi kafa hmm. ah, ai za a gaya masa ba shari'a ce ba ai doka ne ba da ma sai bai yarda ba sai dai ce ba zai saya ba sai dai ce ba sai saya ba tunda mu'amalan da ake yi shi kadai ba za a canza ba sai sai ka je ka nemi wata tunda an riga an yi al-muslimuna ala shurutihim ya riga ya yi masa aure kaga dole ne a karba ai shi yasa ake cin yin aure kuma bai kamata ya bata haka ba haka hidayatul ayataini na ɗaya taharimul mar'atil mutazawwijati hatta yufariqaha zawjuha wannan za a ƙara daga cikin muharramat haramtuwar ya mace mai aure muhsana hatta yi farika ha zaujuha sai ko mijinta ya sake ta ya rabu da ita bi talakin suka rabu da shaidu da kowa au mauti wa hatta tan iddata ha, kuma sai ta karkare iddata na biyu jawazo nikahil mamlokati bil yamini ainihin halaccin wanda aka mallako ta da ƙarfi tana iya halatta ga mutum ta hanyar aure wa in kana zaujuha hayan fi daril harbi ko da mijinsa na raye a can ƙasar da aka yaƙi da an san garin da aka ji aka ɗauko ta kuma ana da tabbaci mijinta bai mutu ba tunda idan aka riga aka kama ta daga can a wajen su bai da bai da haramci bai da alfarma bai da daraja rusashe ne kawai idan eh, asalama amma da sharaɗin ta musulunta لأن الإسلام bai na بينهما saboda musulunci ya raba tsakaninsu duk wata mai niji idan ta musulunta auren ya ɓaci aure ya ɓaci fi isa ka ganin kasancewar lalle duk tafiyar da take tafiya ta zama tana da ƙarfi ƙarfi hissan wa ma'anan ƙarfin mutane ƙarfin kuma dukiya sau da yar gwargwado kuma tana da tanadi da da wacce ta zata musulunta muna ana da wadatattun lauyoyi tun da mijin zai sa shi bai yadda ba kaka kaka kaka to irin wannan karshen ta ana ya karewa da faɗa a sai dai hukuma ta shiga tsakani to hukuma ko maza maza ai ka ga lauyoyi za a tura in an ga za a iya warwarewa da lalama aka tafi sai a warware a mai da musu da kuɗin su sun ce sai an ba su kuɗi amma ba su da iko su ce tafiya da ita za su ta musulunta ta musulunta a najeriya an yadda kwayi addinin da yake so kuma ka'ida musulma ta aure Eh, ta musulunta aurenta tsakaninta da kafiri ya mutu musulma ba ta auren kafiri ba ma auren ba ba a iya ci gaba da zaman aure da kafiri ballanta ne a ce ta yi aure kafiri sabanin inda ke da mukan je wasu kabilu kusa da suna aikatawa sai ka ga ko saboda kuɗi ko saboda babban ma'aikaci ne sai a ɗauki 'yar musulma a bashi ko wannan ba aure bai halatta musulma ta aure kafiri idan ma misalin ta auri tana aure da kafiri ta musulunta to aure ya mutu dole hmm. ah, ai wayannan kaga ai ba je kotu ba ba je kotu ba an ka ɗebo ka ji kakara da shi a iban marasa ne sama da kai ɗaya ba haka haka sai ka yarfar sai tun da kaga ba a je kotu ba aka tantance ana zuwa kotu ma ko yanzu ba shari'a musulunci ga maza raba wani sai ni mun saba a hakika to kuma mutum ne je auro ta bai sani ba ka ga abu ya zo a gidan sauki sai kar ka fara kora ta kawai kai dai in ta je ta auro shi dai inda ake inda ake ba ta kalan zai je ya rantse da abin da zai kashe shi ba dan shi'a ba ne ba shi a dawo gida kuma ga shi dan shi'a ne zai kasa dole a je a je ashura a je a yi wane ne wa'azi ne ba ta son zuwa ba ta son zuwa karatu ya yi da ita ya yi da ita ba ta son zuwa makarantu ta so yanzu a rayuwar nan za a zauna ba karatu a ce shi ya ce ke ya ce ta janyo to nan maka ga dole sai dai a jaba ma kotu in ma zai ce ya dawo masa da kayan sa mai da masa shi nan ba ce gaya dan ita ba za ta iya zama da shi ba ce to da masa da kayan sa hmm? a dole kotu ne wannan za ta raba wannan rikici ya fi karfin gida wa za ka taushe a ciki sai dai in kana da ƙarfi a anguwanku kana da ƙarfi a markas naka kowanne yana darajar taka kaga yanzu misalin kaga kamar misalin da yake da suna irin markas ɗin umar bin khattab na su yanke shiga shi kan yanke hukuncin komai sai ya raba wurin da ke kai sake ta sauke mata ce a sauke mata kowa yake kai soja zai zai durkusa Allah ya gafarta malan kaza aka buga aka buga ke to yi ke dan kyale ta kawai ta yana da iko amma mu a cikin mu ba mai iya yi kan ma ka wurga kan kan ba tsorai ba tun da da'a da ake mana ba irin wancan da'a ne ba za a yi maka da'a a abin da ake so da zarar aka je inda ba a so za a in ma ba zage ka ba ba ai sabo ba kai annabi ne ki subhanallah me na ce min ni annabi ne in ka ji ana hisa ku masu kwakwa yayi shiga tsakanin maza da mata ma'ana cikin auratayyar miji da mata ku daina shiga in za ka iya sulhun ga matar da mijin amma ka kiyaye mace ta kira ka sulhi ko da an ce haka to a nemo babanta nemo waliyinki nemo kaza nemo kaza ni ma zan zama dan kallo zan ba da shawara sai ka ba da shawara amma shi wanke yana yanke hukunci saboda an suna da yarjejeniya suna da ka'idan ba sai su je iyaka ce ko kotu sai dai tura zuwa kotun din a tabbata a yi wa shari'a rijista amma mu musulmai gari da ba wani malamin da za ku iya data lokacin shari'a an fara magana maimakon a tsaya a yi magana ta yi to ai malam ba a yadda da shari'a ne ba ba wuce da wuya in yana so a yi sulhu in ya so a yi yadda ba kawai yana iya mulmulo zage zage ka me ya zafi amma alhamdulillah tun da daudan dan kotun a je kotun ya fi sauki لأن الإسلام فصل بينهما duk wancan ma ba ku ba shi mahimmanci ba wanda nake gaya muku ɗin nan saboda sai ya safe ka tukuna za ka rasa inda za ka sa kanka a je a ɗaura aure ya rikice ka ce babu aure a tsakani wanda ake cewa ake maka babu aure ni ba yadda ba in ya tashi kai ƙara abin nan zai kai haya kwata je ba zai je shari'a kwata ba da wani mutum ya rawa shi da matashi eh na shari'an ba ba su da hurumi amma ya tashi can zai kai to to amma za a wahalar da kai Na a kori shari'ar yawa za a kori shari'ar to to da eh, har ƙarshe yawa to haka amma ka tare abun da kake in ba haka ba a yi faɗa ba na faɗa ne ba lamarin na uku wujubul buhori a ayoyin mun ga cin sadaki kaga kenan ba a sadaka ko ba a sadakan aure kaga wujubul buhori babu sadakan mace dole mace tana da hakki Allah na da hakki a kanta tana iya yafe hakkinta amma ba za ta yafe hakkin Allah ba rubu dinar hakkin Allah ne ba yiwuwa ta sayar da halittan da Allah yi mata ga wani mahaluki ainihin ba tare da ƙarancin sadakin da Allah ya sawa kuɗin abun ba ya sawa abun kuɗi ba amma daga nan ta samu ta ƙara ta ƙara ta ƙara bai da ma iyaka sai inda mutum ya tsaya kayan sarawa dai dubu kaza a a a yi lallama a rage mana to ai musulunci a cewa to ai yanzu kaza kaza yo ai yo ai yo ai akalli dangantaka akalli addini akalli waye ne aje a dawo aje a dawo kaza kila a kare miliyan biyar ko shida ko goma wannan wanda muke magana fa kai na ga hankalin ku bai kai ku da muke ta sai an ka rubuti na rubuti na wannan shine na Allah to waliyin tana da haƙƙi ita ma tana da haƙƙi waliyin ne ke sa a ai hakuri malam ba sai ta kawo <laughs> kai yalle to gaji ana nema masu haƙƙin su shi ina ta ai hakuri ba za warante shi waliyin fa dubu hamsin ya isa duk to ai bai kai haƙƙin Allah ba Allah ya gafarta mana ai malam ba tsora ne saboda auren ba haushi akwai araha akwai araha mace ba a ba ta kima ba to inda ma mata za su tsaya su faɗa kan wannan to da yayi cewa so ba yanzu mukan ma gyawaye da kana yanzu sai an biya su sadaki wannan haƙƙin Allah ne ya rubu dinar ɗari biyu kuke cewa ku ko ɗari biyu kai har ya haura yanzu ɗari biyu da wani abu subhanallah ta dunguro ha ina fa mu je zuwa mu za mu kwan a ciki kan aka ci gaba da zuwa ta zama bola tun ana ɗari da zai da ɗan wani abu ana ganin menene to wasu na ce dubu ashirin ba ya yi in ji waye hakkin Allah ne wannan ɗari biyar mu dinar a bincike na makarantar malikiya nan duka gaggagaggan maza ba ka haɗu ko da an samu wata magana ta shafi ce ba ma ko lura da ita hmm? hakkin Allah ne aka ce sannan aka karɓa yar mai kaya ba shi ke dakinsa ba ina uwa yake da haƙƙi a ciki kayan ta sayar uwa zai ba da wani abu daga wannan kayan saboda kaɗan daga nan ya iya sa na shi ce to ban yadda ba ni ma sai an ban ka ba ba laifi na fifita abin da za a kara mutum ya shi to kan washi to ita ma tana da haƙƙi ta ce a bata yadda da ɗari biyu ba a yanzu sadaki hidiman da za ta yi ba ma maganan hidiman da za ta yi ba bata sayar da kanta ba dubu ɗari uku samu sai an ba da dubu kaza shi kenan ya zai hmm. eh to ai ka ciniki ba sai canza ba idan karatu ya canza ba tafsirin ma ya canza ba in jan baki ya sake to tafsiri ma ya canza ba za ka yi akwatu ba e ba za ka yi rigya ba e ba za ka yi kaza ce to ba damuwa miliyan ashirin hmm. ba ka masa za abu ba tambaya ne na ɗaukar na ɗaukar da mai ce aka yi ce hmm? hmm, eh, wannan kaɗa dai bai ma kai mai arahan ba mai araha sadakin biki ne mai araha a yanzu an canza tun da wannan ya ɗaga wancan da ma ya ɗaga ƙididdigar da ne muka yi kwanukan ya sarki to shi ne mafi sauki a ba da wannan shi ne mafi sauki ta kyauta kenan an haɗa ta da Allah an haɗa su da mafificin mata albarka wacce take da sauki a sadaki amma wani ai ba a bayar ba ma babban na ai sauki sai a yi na sallan mu a ah, an ce a sauƙaƙa so ake hafa lillan a rage <laughs> ko an ce a sauƙaƙa duk bai ko sai ka je ka karanta dogon cikakken kulhu wallahu ike karantawa kan ya kabbar sallah to me zai karanto Allahu ahad ba ya isa to ai fatiha ma ta yi tsawo haya bakwai to da kana a sauƙaƙa aka ce khaffifu hadisin mu'adu subhanallah in ka da ka tabuta dai sai Allah sarki ustazu ko shehi ai takfifin nisbi ne nisbi dangane da yadda annabi yake shi ne mai sauƙi annabi bai tsananta wa mutane annabi ya yi kaɗan kaɗan nisbi ne yadda kuka ga annabi na yi to tsayar da shi haka ka samu ka ƙara to amma kada ka ƙara irin surorin da kaga ina sallah da su irin waɗanda aka ce ibada umarni a yi sallah da su to haka za ka bi abu. to kaga sadakin ma ai haka ne ne ga mai karfe Ah, za su daidaitawa ba suna da iya haɗuwa su daidaita sadaki ciniki ne a tsakaninsu suna iya yi amma haka soyayya gayan soyayya ba a yi sadaki farilla ne wani ba wani yanka shi ba Allah yanka shi ba dama a yafe shi ko da ma irin namu ba ma irin naku ba za ka iske duk attajiri ko kuma mai ƙarfin halice ƴaƴansa sadaka zai dinga badawa ko don yana magana ko wancan hadisi ne sadakatu jariyatin ko kuma dai wani menene ko ba duk inda suka kama kuskure ne ba a sadakan mace sadaki dole ne a bada illa ana iya sauƙaƙawa makarantar malikiya suka ce karanci rubutu afirka nan ko gaba ɗaya duka makarantar malikiya ne wanda ya zo da wani abu ya zo da mutane fitina hukuma tana iya dakatar da shi tunda muna zaune lafiya da al'umma mu kuma ba a kan kuskure muke ba ya za ka zo ka damar malamana zama to ba daidai nake faɗi ba ce daidai ka faɗi amma ai ana duba zaman lafiya ka samu ka karanta amma ba za ka ce sai an yi ba alƙali ba zai iya zuwa i hukunta haka ba kuma sannan da ake ta magana yayi me yake je ka zo da ko da me yake da ko da bakin karfe zobe na baki karfe kan yanzu zoben ka na bakin karfe ne shi magana rigar ka nawa yanzu jallabiyar ka nawa ta kufa ashirin ƙarya da gaskiya rigar ka ashirin sannan kuma za ka zo aure ka ce ba ka da komai zobe za ka bata ko kuma mudun gari miski an yi da mudun gari an yi da takalmi silifas to yanzu silifas ɗin kake da shi takalmin ka nawa a zamanin yanzu annabi kaza muna da irin imanin zamanin annabi yanzu in mutum je auro ta aka sai kaza kaza je ka koya mata karatu tana daukan ciki korotar gida sai kuma ya za ka yi an ka tashi ce maka to haram ne a yi in an yi arahan da sauransu an yi an gama nan take kawai tana masa aboki zo zo ki tafi gidan mahaifinki ai ba irin sahabbai muke ba ko yanzu misalin da za mu yi magana wannan ya aure yar wannan wannan aure an ko wa faɗa gini tana masa ka za a korota ce a to ne warin korota ka kaga daga dole a ci gaba dole mai taka tsantsan tunda ɗan karatun ake ba karatu ake sosai ba eh to amma hace ma ai kamar misalin ne a ce maka an hana sayar da jini ko to shi kenan an hana kin jini kai sai mutum ya sayar da jini ya masa. me ya ci? to ku kiyayi Allah ya faɗi abu ka canza masa fasali da wayo ai shi ne bai kamata ba ko da an faɗi ni ma na san wannan fatawan amma an kallo rayuwa yau aka yi ita kanta da za a duba a yi fassarar wannan shi ba hauke bai da mutunci gaskiya da musulun da zai aure ce kwana gidanka a musulunci an halatta amma a rayuwa bai halatta ba sai isa ai daga cikin horawan daga cikin wawan duna mai auren mata ya kwan a gida nata sashi cikin wawa solo iyo sai mai dauki sanda da mai auren mace da agwala guda bakwai da na ɗauka wannan maganan auren mace da agwala guda bakwai na sha masa na kadinci kai da baka da tausayi kai baka da imani wani ma bai bai da imani she mushkila ce ya gasu mu abun da muke kallo zamanin annabi to yanzu mutanen da muke tare da su ba na zamanin annabi bane ba ‘ya’yanka kamata kwace yaya ‘ya'yan agwala ‘ya'yan wani, ta ne za ka mulkin su. Su ko sa bai babu ruwansu, wani ma zai taso bai ma san bai ma san ainihin ba baban shi ne ba. Yanzu ka ga Muhammad bai tafa gidan Aliyu, ai bai ma, kamar bai ma san baban shi Abubakar ne ba. Kawai Aliyu ya sani. yanzu ba haka muke ba tana tafiya tana nuna musu kana tashi tana nuna musu kaga gashi an muku yan uwanci kaga an muku kaza kaga an muku kaza kaga an muku ballasana ba kai kai sai shi ba ba ku ka koma gefe za su koma su sarkokin su in an magana zai ce a to ai za ku tara dukiyar banza kuna tarawa to dukiyar banza amma sun samu su banzan ba gaskiya a labarin mu fa duk wanda kaga ya dage a yi abu to shine a sama ka zo in baka sani baka je ka fara ka dawo kana cewa musulunci ce cuce ka ba musulunci ce ce ka ba uwan wancan kai ce ka hmm. Nam. Eh. Eh. Eh. a ƙaro yi dole in ba haka ba da an ɗaura auren ai ba shi a ƙaro a cikin nan za ka samu akwai wanda ya auren dubu biyar a da aure shi saboda haka nan dole a ruwan ɗaura auren ba lokacin za a zo shaida ba a to kai ka shaida a wurin haka ce a ah, to mu dari da hamsin ne muka yanke sadaki lokacin kaza kaza amma yanzu ce to yanzu a zan yi shaida in yi shaida dari da hamsin an kun riga kun daura ran kuma yana ɗauka kanin ku tashi ku ta ku bani wuri don a gidansu kake ka sa ta ka ka taho isa ba daidai ne ba malamai su dinga zuwa gidan mutane suna daura aure tunda akwai wanda za ka ga idon sai cika ma ido yanzu nan kana iya halatta haram ka ga wasu ku ciko mu yi shaida akan abin da muka sani amma an riga an ai mun yanke mun gama daidaitawa sun yadda mun yadda to sau nawa za ku yadda da kaza yanzu haka kai ne mai cewa sun yadda mun yadda a fara a gaban ka kace a wani ban yadda ba wurin sau ɗaya muka taɓa ɗaurin aure na aka dinga sa'an sa suka ce ba za mu ƙara ba aka je sai kun ƙara muka watsi malam baka tsaya tantance wannan magana ai malam ba za a ɗaura ba to ina ma kuɗin ne wani inda nake mamaki aƙalla fa ake magana ne ina son a tashi daga ƙallon nan ne a koma wannan aƙallu bai halatta ne a rage amma sauran sadakinta bai da iyaka amma wannan iya ko ta yafe ba dama ta yafe aƙallu shi ne fa abin da ake magana to wannan bai ma kai a wurin Allah ba akan me za ka yi shaida shaidar gidan ba ta zambani hawa <laughs> malam hawa mun sa rikici a nan ba kada da masallaci ba da su akan haka ce ni ba zan za ka cika shi ke zan daura in gobe za ka cika ku tashi ku tafi ɗayan biyu za mu har a siga eh an kaza amma ya koma kaza za dama malam ana wa duk ana wasa da aure kuma ku da yadda auren ke wasa da mu shi ma hmm? tunda yanzu ƴaƴan nan ba a sa ganin mazan su da kima yanzu abin a ce maka ka ba da sadakin miliyan biyar ka biya biyu da kyau aka ce ba to sauran uku ka biya a hankali ai da za a yi faɗan kappa kappa ita ma ba ta saba maka domin fa dukiyar da ka ce to in ba an kawo da amin da kayana kaga a ce yanzu ko dubu hamsin ba sai ta ce ba aljihu ta ba ta gashi ga pos ba ma sai ka je pos ba zan tura maka ko dari da hamsin ko to ga kudin ka bas bas bas tururum sai ka ga kudi kururum sun shigo maka an gama amma ka biya dubu miliyan biyu a yanzu ana bin ka hamsin a bi kappa kappan rikici ya taso kowa yana ji ita tana jingina kai ma kana shirin jingina tunda an tashi a bukukuwa a karon maza ainihinki ake kashewa kuma dole ne a bawa a wani nan kiba a ba shi daraja sannan kuma ku duba fa irin yadda duk da na san ba irin ɗan ake ba an fa ba ka ita kai yadda kai da ita tana nan a gidanka in ta fita da ɗani ɗaya ta fita Allah ba zai gafarta mata ba sai don ka yafe ma ta kuskura ta fita daga cikin ɗakin ta ta shiga ɗakin makota ba da yadda ka ba ba da yawonka ba ta saba wa Allah ka dangana ta shiga makota barka ko tsegumi ko ta'aziyya ko menene haramun ne a gare ta ta fita cikin haram cikin la'anan mala'iku hatta dawo mala'ikun Allah na tsine mata albarka to kaga ta biyo nan dokoki ya kamata an biya mata wasu 'yan bukatunta mallakan ka ce komai za ka zo ka bata kana izza matar ka ce ba za a ce to tun da cuta suke mu zauna a cikin cutan mu dinga ki tsofa muke mu zama mutane kafin mu mutu in ma abin ya gagare mu mu mun shiga iya wuya mata muke ƴaƴan mu su ci wannan gajiyar ɗaliban mu su ci wannan gajiyar da mazan su da matan ɗin a samu abubuwa su kyau kila ta dalilin su ma uwayen ma sa abin yayi kyau amma hmm. a ah, to to kaji kayan sa rana ma akwai wasu kuɗi na kayan sa rana daban ga gaisuwar uwa da uba eh akwai kayan wai na gani ya gani yana so to sannan dai abubuwa sai banza sai yofi da kuɗin kamfen Ya ya canji zo gida duk wanda ce alaji na kwana ke zo kai ma ungo wacce ba ta ce sannu malam ji ungo ai san ƙarya ne kuma shi kenan ƙarya ta bi mu damfara ta da damfara shi kenan kaga dole a yi haifi ɗan damfara 'ya'yan damfara na biyu eh, ko Jawazo a na wuce wujubul mahari nake ciki kalman wujubul mahari sa mata alama ba haka aka faɗe ta a banza ba wujubul mahari muhuri wa jawazu i'ta'il mar'ati min mahriha li zawjiha shay'a da halaccin matan ita da matan kaga ana eh, ya kokari ya kudi ma ka kada mu duk gaba ɗaya ba namu ne ba kayanmu ne ita ulmar'ati min mahariha mata ta ba da wani abu da sadaki ita ulmar'ati syai'an. min mahariha da zaujiha miliyan uku ya rage to ɗauki miliyan ɗaga miliyan ɗaya ɗin da ka kawo je ka harka da ita fara biyu Ka sai mana karikitai na hudu jawazu tazawuji من المملوكة حلت أورا برية لمن خاف العنات وهو عادم للقدرة يا رث داما بيد داما على الزواج من الحرائر نبير وجوب إقامة العبد على من زنت من الإماء إن أهصن بالزواج والإسلام wajabcin tsayar da haddi akan wacce ta yi zama daga cikin ku in ta zama katangagga ce da yin aure ko da musulunci kaga nan kenan wacce ta zama ba musulma ba ba za a yi mata haddi ba sun da auren su zina ba su ɗauke shi bakin komai ba kamar rayuwar su can garin su rayuwar kannuka a shi kawai da ya ga da so shi kenan da ta je tana so ta nemo shi shi kenan sai ya samu a iya ko ina a kan hanya a cikin mota a cikin kwale-kwale a ina ne ko ina kawai ta samu yi a ci to kaga irin wa'annan mashkila su in dai suka musulunta to dole a musu haddi wancan kwasan ta ce an nan na ga babu haddi asabaru na shida haƙuri alal uzubati akan gwagwartaka ko tuzurantaka khairun min az-zawaji bil ima'i yafi aure da koyangin nan li irshadillahi ta'ala ila zalika saboda Allah ya shiryatar da mu zuwa ga wannan akwai nahu yashhadu li zalika qawlu umar radiyallahu anhu ayyuma rajulin tazawwaja amatan duk wani mutum da ya aure kuyanga faqad araka nisfahu ya bautar da rabinsa eh ya bautar da rabi tun da yana kallon ya'yansa za su zo nan bautar yani ainihin yasiru waladuhu raqiqan dan shi ya koma bawa fasabaru ala adami tazawuji haƙuri daga auren nan ya fi bil ima'i afdalu likaila ya rikkal waladu don kada ɗa ya zama bawa haka da Allah babu bayi a gidan sarakuna wani abu ne da ake yi gidan manyan mutane kai na sarakuna ka gani na manyan mutane ba hoteloli da ake ɗiban yan makaranta da yan mata ake zuwa na zubewa kaji shi ya ki su sarakuna na musulunci da kasan malamin addini ne mutum a gari zai buɗe gidan kallo ya tara jama'a kallo ana bashi shi tarofisi idan liman ne i buɗe a dinga la ilaha illallah liman ya buɗe gidan kallo ko ba ka ganin manya-manyan hotelolin nan inda ake kai musu sojoji kafin ofore ofore oh, oh, ne ne ne ma kai hau da mata ga gara dan ba iya faɗa na yi ba to su ake kaiwa a wurin ko yakka ta shiga kana kallo ba da maka shiga gaba kota sai dai ka jira ta zo gida in za ta zo gida ba za ta ƙara so gida ba sai da kuma rayu ga babana nan zai kashe bi sai kenan za su biyo ka gida to kada fa mu je wata magana ko a fara kama kama tukuna su kaga dole ku dinga duba wannan kullum muka tashi muna maganan kwarkwara muna maganan malamai kaza muna maganan mai kwarkwara akwai abun da yafi wannan kwarkwara muni yanzu ba nan wani bawan Allah eh, ya yi mai anguwa a Abuja ba sai je ya sa aka rusa wani gidan gidan suna da rijista suna da wane ne suna shi ma da Allah ba shi basira ba yadda an shiga kotu ba yake bari rusa gidan daga daga ba a shiga kotu wai ana kai samari ne da yan mata suke shigo a ebo su daga wani wuri a zaƙo su zo su dinga rawa ana kallo tsirara da ya rusa gidan kaɗan a cire shi abuja sai da ibi ana ta du'a'i in Allah a sa a fashe cikin du'a'i ya ɓaro wani abu ana ya mayar da ya mayar da Abuja gida a Madina an ce masa Abuja Madina ce ya hana mutane jin daɗi kuma tsofaffi ne suka haɗa wannan sharri to wa yake maganan an kwarkwara hmm? shi to mai ai mi abin da nake murna su fara kawo shale ka ji ba mai suna tashi kifan da suka yi mana da ba za a kara shi ba kaga maimakon a kawo mana shi silently din nan wanda za a je a ci gaba da aiwatar da shi ba wanda ya sani amma aka ji labari su algargawi sun mutu su wane ne sun mutu su wane ne sun halaka wane ne sun halaka wayannan yaran ba su bari ba shi ne alheri hai su kawo bacci ma za mu yanzu can janna ta kusa ta gasken za ta zo kenan amma wannan dandamin da aka yi turu ana yi gashi ba a yi ana yi su kawo a shirya kawai lokacin da mutum zai shaɗa ya kusa ai a yi shi da ƙarfin tsiya an fi ganewa da abu a shi silent an ce ka ba ta a babu ƙarya ne wa ake aina aka ce wa yi kawar da wani an kama shi lamai ne an nan ku duk burin burin ne ana jira abin shigo kaɗan kaɗan su wurgo shi da ƙarfi ka ga mai bacci ma zai farka mun kwana ko wannan magana sarakuna aku ma huta da ita kawai in duka ya kare sai sarakuna da ta zo da sauki الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين